daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. a yau sha 16 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka yi magana ne akan al'adun aure na kabilan Nufawa. Haka yake Hafiz, masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen hausa ya zanta da masaniyar al'adun kabilar nufe kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na facebook sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce mai kuka sani game da al'adun kabilan nufe musamman waɗanda suka shafi shanin aurensu ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda ya ce ban sani ba amma ilimi ne don haka zan kasance da wannan zauren danna ilmanta. To Amina shi kwa Armayau Husaini daga karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna ya ce salam yau da gobe ina maku fatan alkhairi yau fa wannan tambaya da kuka yi ba ta da amsa a guna saboda haka za mu kasa kunne domin mu ji amsar wannan tambayar da kuka yi wa al'ummar jihar neja domin su ne suke da cikakkiyar amsa To sai kuma amsar Abdulkadir Ali Ibrahim inda shi kuma ya ce idan kuna bukatar sani ku yi min inbox in haɗa ku da abokina ba nufe daga kutigi wanda nake tare da shi. Aminu AM Koki ya ce al'adar nufawa da na sani ba sa bawa Hausawa auren 'ya'yansu mata To Amina bai da gaske ne ba sa ba wa Hausawa auren 'ya'yansu? To sai kuma amsar Malam Jori Majakura Allah sa na faɗa daidai inda ya ce ni kan babu abin da na sani game da auren nufe babu kabilar su a kusa da mu. Shi kuwa Sale Muhammad Sale Damari ya ce yau da gobe gaskiya ban da masaniya game da al'adun nufe ko kaɗan ni kan ma ban da yanzu ban taɓa jin sunan yaren nufa ba. bare ma na san yanayin al'ada auren su. To Abu Diti Umar kuma ya ce, nufawa mutane ne masu girmama manya a cikin su sannan suna da son rawa da kuma mutunta sarakunansu a takaice kenan. To amsa ta gaba ta haɗin gwiwa ce da ta fito daga hannun Muhammad Ahmad Usman tun Tungan Makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa suka ce mu dai 'yan asalin jihar Neja ne muna tare da yaran mu nufawa amma ba mu san komai ba a game da al'adun auren su. mun kasa kunne muna sauraron ku a tashi lafiya. Faruk Mahe Karuga Allah sa na faɗa daidai ya ce Assalam VOA Hausa ni dai a gaskiya ban san wani abu ba dangane da kabilar nufe zan kasance da ku don jin tarihinsu. Lawal S Zazzau ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ni dai na ji wani mawaki a wata wakar shi yana cewa da ya je neman auren banifiya sai aka ce sai ya noma kunya dubu na doya kafin a bashi yarinyar to ban sani ba ko haka suke yi. To sai kuma amsar Kabir Kwangila Flyover inda ya ce Assalam VOA gaskiya al'adun nufe na burge ni musamman yadda suke gudanar da aurensu yadda suke wa mazajensu biyayya ta fannin aure ga sakwara mai daɗi. Shafiu Ahmad Ilela cewa ya yi suna da hakurin zama da juna kuma idan aka samu haihuwa tsakani to suna yanka taure sabanin rago ko wani abu makamancin haka kuma cikin al'adarsu idan mace ta haihu ba za a ƙara kusantar ta ba sai ta yaya ɗan da ta haifa sai amsar zulkifulu usman sharif kwatarkwashi allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ne eh, duk wasu halaye da zan faɗa na ƙabilan nufe ba zan faɗi daidai ba duba da duk halayensu sai dai na ji labari ban gani da idanuwa na ba amma zan kasance da rediyo na don sauraron fashin bakin da za a yi akan ƙabilan nufe Na gode ku tashi lafiya. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga Tanimu Bala Dutsamma inda ya ce ƙabilar nufe na matuƙar cin bashin tsiya da baƙar rowa da ƙarya. Uwa uba ga maula. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Madalla. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Naija. A makon da ya gabata wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya gayyato mana hajiya Aishatu Muhammadu Bidda inda ta fara mana wasu bayanai akan al'adun aure na nufawa har zuwa wajen inda kawar amarya ke fasa kwarya a gaban amarya. Bari mu ji ci gaban wannan bayanin. Da fasa shi kamar sau uku. Sannan a sa mata kaya. sannan ta je ta zauna daki wani bi kuma daga gurin nan ma a fara mata waka da ana binta daki wayansu kuma za su yi zikiri dai wakan nasu irin na su na da. To bangaren amarya kenan kafin a kai ga ɗaurin aure. To shi bangaren namiji akwai wani abu da ake mishi ko? Eh shi ma bangaren namiji ana yi a haka din nan. Eh. Bacin amarya an dawo gida da ita. Hmm. Shi ma mijin akan sa yi mashi wanka. Shi ango kenan. Shi ma ango. Hmm. Wayansu ma bada jama'a din nan za a ajiye shi. Hmm. Ya sa gajeren wandon shi a kawo ruwa dai da yawa tsofaffin nan su ajiye shi mm. su yi ta mashi wanka an goge na goge na an goge na goge na ya an gama sannan shi ma ya shiga daki ya je sa kaya mm. wayansu kuma ba kaya dai kawai din ake sa ba zanin zanin ma eh, shi ne za a yafa mm. zanin nan sa dinka shi iri daya da wando dan cikin nan da zai sa wani bi dan singlet kawai ne za a sa ko kuma dan shirt din nan shine za a sa har dai zuwa ranar da za a ce za a yi budan kai sanin ranar budan kan an daura aure shine budan eh, za a daura aure tukun kafin a kai amarya gida to kafin a kai amarya gida za a daura aure tukun to san bayan da dai aka kai amarya gida shine za a yi ma shi ma ango wannan wanka na'am shine za a yi eh, mashi wanka to shi ma ya gama sai shi ma sa mashi tilare dai ya abin nan a gyara shi kenan a gyara shi shi ma sai zagaye ma kamar irin su kauyawa din nan dai ne hmm. sai su zagaye gari da kiɗi ana ta bi da tire a hannunsu suna ta karba na ta bege masu ya mace da namiji haka din nan sai su yi ta wasa da su suna abin nan eh, to kaman eh, ranar da za a shi ango ana kai shi ne ko kawai shi yake kai kan shi ɗakin amarya a'a shi ma ne yake kai kan shi amma wani biyu sai irin ranar da aka daura aka yi budan kai din nan to san mutanen da suna da kokari suna yin kunshiya da maza ma to sai a kawo babban kwano a hajiye sai a sa lalle a kwaba lalle da yawa a ciki sai ta gurza ma shi miji kafa shi ango eh, hmm. sai ta gurza mashi hmm. kafa din na dai kafa dai ya ja hmm. to ana kusa kamar dai za kira sallah asuba din nan to ko kiɗi ne ma ake yi ko me yake yi ana cikin wasa din sai ku zo ku rasa miji a gurin nan ya wuce eh, daki eh, eh, amarya wato shi kawai daga nan ne zai bace mu eh daga nan ne zai bace wayansu kuma matan mazajin su ba su a gari sai dai daga baya shine sannan su zo kuma ranar da aka ce wai an tabbata cewa miji ya sadu da matan shi mm. har ma dai abin da ake so a gani a jikinta Allah ya tabbatar masu da shi da mm. sai ka gani iyayen sun fito suna guda suna don akwai wayansu sukan ajiye ma eh, tsohuwa daga nan bakin kofan dakin da suke mata da miji din nan a lokacin nan to sai ita ta ita saurara in allah ya sa shi miji ya biya bukata mm. shine zai fito ya zo ya ga ya zo ya yi ma wannan matan nan mm. cewa gashi nan Allah ya taimaka mashi shi ya biya bukata to lokacin nan ne zai fara Eh, ita matan nan za ta yi ta guda eh, tsohuwar nan za ta yi ta guda cewa su dai sun fi da kunya Allah ya fi masu da kunya eh, sun samu yadda suke so sai a ta kiɗi a cikin gidan nan na safe din nan to haka din nan ne kuma su danguna na su iyayen mm. maza da na iyayen matan mm. su yi matan na don ranar ne za su sallame su ma yan mata su koma mm. to eh, sai su yi ta bi da kwangiri din nan da ne kuke ce ma mangara to menene ake ce ma mangara kwarya ok kwarya kenan babban kwarya eh, eh, su yi ta bin gidaje suna buga kwariya cewa dai a ah, san cewa lalle kan amaryar nan da suka yi allah ya fi masu da kunya ba ta je da ciki ba kuma miji ya same ta daidai yadda ake su lafiya lo a ta zagaya eh, a anguwa ko gurin danguna eh, su dangi dai a ta bi da su bari da mai da ke baya kaɗan eh, shin sadaki ne ake biya na kuɗi wanda al'adar nufa suka fi ansa koko menene aka fi biyan sadakin aure mu da lokacin mu dai sadaki da kuɗi ne ake ta kuɗi kuma ana kai da shi na yadda lokaci yake don wani ba zai wuce ma jaka biyu ba a wancan lokaci sai su biya wani biyu kuma iyayen miji eh, eh, ya ga dama cewa shi zai yi sadaka ne gare ta to sadakan sadaki kenan to shi uban ne zai biya ma ita amarya eh, wani bi kuma daga gidan miji shine za a kawo sannan a bayar to kudin nan kuma an ce ba mai taba shi ita amarya ne take da shi eh. so yanzu mun ji tiryan tiryan tun daga farko har zuwa daura aure to bayan an kawo amarya a gidan miji in ta waye gari tana gidan mijinta akwai wani abu da za ta yi koko da shi kenan ta zura ma kenan eh to in ta zauna gidan miji in tana tare da iyayen miji to da gari ya waye za ta bi su ɗaya ɗaya ta je ta gaishe su zanin nan dai yana nan a kanta eh, eh, yana nan za ta rufa hmm. za ta rufa idonta da shi hmm. kamin dai ta bude ido a ce to ga idon amarya nan zai kaman kaman sati daya ko fiye da ma za ta fita waje ne dole zanin nan dai yana nan a fiskanta ba za ta bari a gani ba daga farko ma tun da aka kawo amarya ma wanda in ya ce zai shiga dakin amarya ko daidai da yara ne in dai ba da ta bangaren ita ma ba sai a kama yaron na ko a cire mai dan kwali ma mai hula ne ko kuma wani abu ne sa a cire sai ya bayar tukunsa na a ba shi kuɗi. bari in tambaye ki wani abu wanda ba mu sani ba eh, ya za ki kwatanta bambanci na auren kabilan nufawa a wancan zamani naku lokacin da kuka yi da kuma wannan lokaci da ake yanzu ana bin al'adun koko an dan samu canji to ana bin yanzu an samu canji sarai ma mm. da yake da yanzu an so ma dawowa kamar na daɗin nan mm. amma ba duka kowa ke dawowa ba mm. eh, canji ne aka samu to yanzu kamar yanzu eh, da haka ake yin aure na yanzu za ka gani su mata da miji nan da nan sai su sa hoto suna nuna musu eh, za su je aure za su yi za a yi fati a wani guri za a yi nufeje za a yi menene din nan to na lokacin din nan kuma ba ma bari a kai mi amarya ma ka sani cewa gashi nan ga abin da za a yi wato kamar irin pre-wedding picture din nan da ake yi eh, to ai babu shi eh babu shi a lokacin na amma a lokacin na iyayenmu kamar yadda dai an fi juna bude ido to iyayenmu sukan sa saurayin da ke neman ka da kai ma sai ku je ku ɗauka hoto sai su duba hoton na su gani cewa kila ba dai tilasta ku da juna ba mm. in ka san irin wani hoton ka dauka sai ka gani kana zaune abun ka daina haka ba murmushi ba mm. wani abun nan mm. to daga gurin ne za su yi ta Eh, menene su tunani cewa kila akwai matsala amma irin da za su dai zauna abinsu su nuna da na jin da eh, ana fara ɗin ta san cewa akwai soyayya a wurin nan amma na su yanzu sai ka gani cewa gashi gashi kafin ma a ce wai a je gidan miji mutanen gidan miji duka an riga an ga fuskar mu amarya mm-hmm. to can kuma ina ba za a ga fuskan amarya ba to lau ma kwana wani lokaci ma amarya tana zaune a gida har ma sai ta yi kamar wata biyar sannan ta zo ta um, fita waje fita dai ta je anguwa mm. to amma na yanzu kila amarya ma tana shigowa yau da gobe nan da na sai eh, gani sun fara su je biki nan ko su je wurin abokanai ko kuma wuziri na su makaranta ko eh, su sha ne haka sai ya kama su sai ka gani amarya da haka yi shekaran jiya din nan ta fara fita amma a lokacin nan za ka gani amarya ta kan yi wata biyar ba za ta fita ba in ma don ta gani cewa a gani cewa amarya ta sake kyau sosai a cikin eh, gida don kasan guri zama guri daya yakan gyara jiki ma ranar da kuma za ta fita haka din nan to da asuba kamar yadda na ce wai in zakara ya fara cara din nan ita ma komi ya bacinta za ta tashi da wuri komin nisan gidansu da asuba din nan za ta yi gudu a sace ta gudu ta wuce gidansu tabar dakin ango eh, eh ana tare da eh, iyayen to idan aka je eh, ta je gidansu kuma Ba cikin gidansu a cikin dare din nan za a dawo da ita amma kamin a dawo da ita mutanen gidan mijin kuma sai sun je sun dauko ta kuma eh, kamar yadda aka dauko amaryanta shine sai sun je sun je an koma iyayen kuma wanda suke da dan karfi hmm. su yi masa abinci su sa mata a kai ta dawo da shi amma da wannan al'ada babu ita babu babu shi yasa na ce wai ka ganin cewa amarya an sa ta lalle sai koma gidan miji yau da gobe sai ka gan su a fili ba wai cewa su zuwa gidan gidan miji ba ma lalura kuma wayansu da lalura wayansu kuma haka din nan kawai to shi yasa kwana biyu da amaryan an yi ko da ma Allah ya taimaka musu kwana biyu sai ka gan jiki ya canza nan da nan ba za ki gan su cewa a ah, wayannan su amarya ba balerin lalli da ake yi daɗin nan a yi lalli amarya ta fito tsaf haka din nan komi yayin da ka ga amarya sun ce wannan amarya ce to ba irin na su yanzu ba musamman su design da ake ta yanzu wannan design an yi komi yaya kamin dai sati ɗaya ya wanke shi kenan an dawo gidan jiya kenan ko mm, mm. amma yanzu ke yanzu me kike kewar shi wanda yake al'ada ne na kuna nufawa can lokacin aure ake yin shi yanzu babu shi menene yake me kike tunawa lokacin nan muna tuna kan cewa in kana tare da iyayen miji mm. in Allah ya sa kai ne ladabi da biyayya ne to gaskiya za ka ji daɗin su sosai da yawanci abubuwa za su yi ta maka ne kamar kuma kai ma za ki kanka kamar diyan da su ma suka haifa cikin naki akwai bambanci tsakanin kamar gidan talakawa haka idan za su yi aure da kuma ɗiyan sarakunan su nufawa in za su yi aure akwai bambancin al'adu akwai bambanci don gidan sarakuna ne hmm. kasan su suna da begen shanin sarakuna su su sa musu kakaki ma mace ne za a bi da ita ne har gidan dakin mijinta kuma da zaran an kai dakin mijinta kuma mijin ma da ya aure ta sai an ajiye shi shi ma sai musu kakaki to ko ni ya sai ka gani nasu yayi daban da namu mm. amma sun har yanzu suna yin wannan koko sun bari suna yi har yanzu kila mm. kai ma kana cikin garin mina din na wani lokacin da ka je cewa kakaki na kasan nufa ne ka gane cewa lalle an shigo da amarya na mina mm. eh, eh. ana ganewa ana ganewa don kakaki na kasan da din nan komi yayi daban da na nan ko su garuruwa don za ka gani suna buga suna juya suna buga suna juya kana abun nan ko kai ma da ba kai ne cikin yayan sarakuna ba mm. kai ma za ka ji shi a jikinka to ban sani ba ko daga karshe akwai wani abu da ban tambaye ki ba yana da muhimmanci a al'adar nufa wajen aure ki mini bayani to to abin da yake da muhimmanci lokacin nan dai ban ma faɗi wannan ba don bayan da an kai amarya gida mm. to ranar da za a yi mata za a yi budan kai din nan mm. to akan ajiye mutane ne da yawa a tsakan gida to amaryan nan kuma sa mata kwalliya kwalliyan kuma ba irin su ne kwafudin nan dai da ake yi ba kayan nan da za ta yi kwalliya da shi za a je da shi ne ma musamman daga gidansu mm. geda da yan kunne da za a sa za a sa eh, sai an gwada mata so uku tuku amma ana koya mata yadda eh, za ta yi ne eh, in foda za ta shafa kwalli ne kome kowanne ne kuma da za a sa mm. sai su nuna daraja su yi masa guda ana guda ana shewa ko ana ta abin nan bacin da ta gama haka din na wani bi sai ta juya baya yanta a bango wani bi ta yi ta kuka wani bi da ta yi shuru har ma sanda za zo a ɗauke ta a kai gida eh, cikin gida yayin miji kenan a ana ta mata gargaji ana ta nuna mata abubuwan da za ta yi na bi da za su tun da ta fita a wani gida ta da wani gida wani gida ya zama mata sabo dole san koya mata muna godiya da lokacin da kika bamu muka tattauna da ke akan wannan al'ada ta nufawa gode na gode mu karkare shirin namu za mu jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin abin da ta haɗo mana na shirin kwalama a wannan makon. Mai sauraro barka mu da sake sada da ku a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Yau mama Amina wannan kunu naki na maro Ya ce mishi ne ko? Maro. Me da ne mace take bukata kuma wai shin kunu ne tsankake kunu ko kunu ne irin wanda ake cin shi da kosai? Ji wanda ake cin shi da kosai. Kunun maro zaki samu tamiya, zaki samu gyada. Akwai gyada kashi biyu ne, akwai gyada ni keke. Zaki yake yi da shi. Akwai gyada wanda za ki bare bayan shi kamar mai bare waken kosai sai ki je ki nika kamar mai nika kosai to in kika zo da shi sai ki tace bakin sa wuta ba mm. to sai ki ɗauki shinkafan ki dama can dama kin ji shi shinkafa dai ta to in kika nika shi kamar mai nika waina sai ki dawo da shi ki juya a lariya ki tace gyada can kin wanke shi kamar mai wanke wake mm. kin sa shi a wuta kin tace shi kamar mai tatan kamu bayan an ji an nika kenan eh in za ki tatan ki tatan shi ki tabbata yaya kaurin shi ma ke ga yanda tsaftan ki yake ga yanda girkin ki take to sai ki koma wurin shinkafa ki tashi sai ki aje shi kusa da ke sai ki ɗauko wannan tamiya ki tace sai ki aje kusa sai ki samu siganki ki zuba a cikin kullun cinkafan nan ki ɗauko wancan tamiya ki juya a cikin kullun cinkafan nan ai za ki je shi bakin hada shinkafa da siga da tsamiya kin yi shi mai kyau kin garwaye shi ya faffasu gaba ɗaya wannan kullum ya baje ya fasu eh. ya zama ruwa ruwa to gyadanki zai taso har ki tashi yanzu saboda in kika yi nisa ki nisa da shi sai dai ki zo ki dauki tukunya ya watse kenan ta juya kasa mm. mijin ta juya kasa to ko kin zo kina yi ya zama tumbudi ba za ta yi kyau ba saboda mai ya fita yawwa to in kika yi bata bata zube miki ba kin yi yarinya na ke din nan da mai wasa ai in kika hada da, da, wasan ki da wannan abinci a gaban baban yaran ki mai gida sai ta yi tsalle ba gida yana taso ba to sai ki dauke shi da kwarya sai ki daga shi sama sai ki juya cikin tsuru haka kina juyawa za ki gan shi ta kame ta zama kunu katif sai ki saka ludiyanki ko cikwalinki ki dan motsa shi da shi ko minti ɗaya ba zai kara yi ba ki kasa da shi ai wannan ko in kana shan shi kai wata guda to na shinkafa guda guda shine mai wahala shi yasa kina gan kunun gyada kala kala akwai mutane suna yi da fulawa to wannan ba kunun gyada ba ne maron nama akwai wasu suna yi da yagwat akwai wasu suna yi da nono to duk ba kunun gyada ba ne amma asalin kunun gyada kina yin shi kika gyara cin ki mai kyau ki wanke ki aje ta gefe ki samu gyaɗanki yadda na gaya miki na maraunan to haka za ki yi na shinkafa kin wanke ki mai kyau kin sa gyaɗanki a kan wuta in shinkafa wani wannan gyaɗa ya tafasa ki ɗauki cinkafanki ki zuba kina motsa kina zubawan farko kar ki motsa shi ki bar shi ya taso in ya taso kin gan shi fal fal fal kin gani ya riga ya miki amma in kika zubo shi kika sa shi kwal da sauri sai ka karya sai ya yi miki kanana amma in kika bar shi ya taso ya tafasa sa kusan sau biyu zuwa uku kika sa cikwari to lalle lalle shinkafan ki yayi kunun ki kuma ta yi to in zo ya haɗu haka za ki zo ki ɗauka kullum ko kullum masara mm. kin nika mm. kamu kenan ko na shinkafa ko na shinkafa kin nika sai ki same shi in na kamu ne sai ki ɗiba sai ki dama shi ki dama shi ki dama shi ta ruwarwa sai ki kawo tsamiya sai ki juye a cikin kullum kamun da kika dama sai ki ɗauki siga sai ki zuba a ciki shinkafa ta nuna ko ba kina mota ko da ludiya ko da cokali ba mm. in kika yi haka da baya za ki gan shinkafa ta hau bayan gaba ɗaya ta nuna a misali kina da azumi ba sai kin sa baki ba bayan cakwalin ki ko bayan lujiyan zai nuna miki kayan ki fa ya nuna da zai faɗi a ba zai zauna a bayan farbubu haka mhm. to ya nuna sai ki ɗauki wancan ko abin nan kamun da kika hada da siga da tsamiya sai ki juya a ciki. Wata ko lokacin da zai za ka yi daurewan ya kasance mm. tsamiya an zuba ta a cikin kullun da yawa da siga. Har da siga ma a lokaci. Kwarai. Hmm. To za ki gani kunin ki yayi kap sai kowa ya tambaye ki ina mai gaya miki to ban san margin da za mu yi takara kunu da shi. Da fatan mai sauraro zai gwada wannan kunu kuma za mu ji ta bakin ku bayan kun gwada. a sha tuwo. Masu saurare abin da ya kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.